ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma. Yayin da ake ganin kamar wutar rusau ɗin Kano za ta lafa sai kuma abin yake ƙara cin ubansa. Duba da yanayin yadda aka hango Abba Kabir Yusuf yau yau ɗin nan ya je ya sake tunkarar wannan masallacin Idi. Ya je ya rushe shagunan da suke wajen wanda hakan ya bada damar fitowa mutane su faɗa albarkacin bakinsu su wanda suka ce wannan gwamnati ta fara ne da abin arziki sai kuma aka zo aka tabbatar da cewa da abin tsaya za ta ƙare duba da yanayin rusau ɗin da take yi ba a bisa ƙa'ida ba. Daga ɓangaren waɗanda abin ya shafa kenan daga bangaren wa'anda abun bai shafa ba ko ta ci ko ta bari ma ko kuma ma menene dai su babu abin da ya dame su yan ko ta mutu ko ta rai kenan yan bayan fage hakika su sukan bayyana ra'ayin su ma a dangane da cewa abba kabir yusuf ya yi daidai su ma kuma masu cewa an masu ba daidai waɗansu sun yi daidai to wane ne wanda ya daidai din wane ne wanda bai daidai ba a dangane da yanayin yadda za mu yi wannan lamari fashin baki shi abba kabir yusuf shi da yake rushe waɗannan shaguna yana nuna wa duniya cewa duk wanda ga an rushe mai bangaren sato hakikanin gaskiya fa yayi gini ne a bisa rashin ka'ida haka zalika kuma ya zo yayi fatali da lamarin doka wannan shine zai sa a rushe mutum shaguna kuma shi yake sawa a yanzu haka abba kabir yusuf wato sabon gwamnan angon jihar kano din yake fitowa yana wannan jeren dan gona rushe waɗannan gidaje lalle babu shakka fatan alkhairi zami mai ko kuma fatan allah ubangiji ya takaita To kafin dai mu je cikin labarin da jin dalilin da yasa abban takamaimai yake rushe waɗannan shaguna ku biyo mu da subscribers da karawar sanarwa wanda kan ƙara mana karfin gwiwa. Hakika Abba Kabir Yusuf yana rusau wanda mutane da dama suka ga cewa hakika wannan rusau da yake yi ya zarce ka'ida wanda a mun zira ma ido to amma yanzu bari mu fito mai magana a dangane da abin da kake a matsayinka na shugaba yana da kyau idan kai ba daidai ba mu ma mu nuna ma duba da yanayin yanda babu wanda ya gujewa kuskure in ba wanda ake zaton cewa ya kai ya kawo ba ko da kuwa ka kai ka kawo dole ne za ka iya aikata kuskure annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne wanda bai taɓa kuskure ba kuma baya yin kuskure kuma baya ɗaya daga cikin waɗanda za su zama masu kuskure a don haka a matsayinka na mutum ɗan adam to bai kamata a ce wai kai za ka fito ka yi kuskure ka ce kuma ba za a gaya ma ba yanayin yanda waɗanda gobara ta taɓo kenan ko kuma mu ce waɗanda rusau ɗin ta taɓo da dai gobara ce a zuciya ta turniki yanzu tunda har suka fito suna faɗan irin waɗannan maganganu bangaren inda suke ganin abba kabir yusuf ya daidai kuwa sukan fitowa su ma da irin nasu bayanan na cewa hakika gwamnan jihar kano ya yi daidai akan abubuwan da yake yi duba da yanayin yadda abubuwan suka kasance na cewa tsohuwar gwamnati ta zo ta yi almundana da baba kere ta yi irin abin da ta ga dama shi yasa ma shi ma abba gwamnan jihar kano ya ce to lalle wannan wannan lokaci lokaci ne ba na sharholiya ba lokaci ne da jihar kano za ta dawo cikin hayyacinta wanda a da aka kama jihar kano aka yi wasan kura kura da ita har sai da ta gigice ta fita daga cikin hayyacinta musamman wa'anda suke gine-gine a inda ba su dace ba wanda hakan yake haifar da abubuwa da dama larure-larure da zubar da shara a ina rashin waje ma'adani da sauransu to an gine ina ne za a je a yi wannan wannan ne yasa abba kabir yusuf ya ce to dole sai an samu wa da jihar kanan fili yanayin yadda ita ma jihar kanan za ta samu sakewa kamar sauran jihohi yadda aka lalata jihar kano hakika dole ne sai an gyaro jihar kano ko da ko mutane ba su so ba sai dai daga bisani in suka ga abin ya yi daidai yadda ake son ya sa zo suna sawa mutane albarka sai dai kuma magana abba kabir yusuf din ta yi tasiri a zigatan wasu wanda waɗansu suke cewa abba kabir yusuf din yana yin waɗannan abubuwa ne don gyara tunda ba wani rusau din iya kaɗai yake yi a jihar kano ba yanzu haka idan dare jihar kano komawa take kamar saudiya duba da yanayin fitilun titi da suka dawo da kuma yanayi lamari irin na kwacen waya da ake yi a jihar kano idan dai har dare yayi wanda yanzu haka aka daina kuma aka karya wannan doka ta kaiwa goma na dare a rufe a daidaita sahu yanzu ko ina yana yawo wannan lokaci ne na sakewar 'yan adam kuma lokaci ne na daina yin wadu abubuwa waɗanda suke nuna cewa almundahana ce masu mu na yau da kullum ku ci gaba da yi mana comment da lakin a tashar tamu